عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta bakwai ga watan safar alif da dari hudu da talatin wacce ta yi daidai da biyu ga watan fabrair shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqida al-tahawiyya littafin da yake mana bayanin tauhidi da kuma abin da ya kamaci dukkanin mutum musulmi ya zama a satin da ya wuce mun yi bayani kan kaɗan daga cikin tarihin malam da ya wallafa wannan littafi muka yi bayanin rayuwarsa da kuma irin yadda ya tashi da kuma irin gudunmawar da ya baiwa addini sannan muka fara karatu muka yi bayani muka yi shimfiɗan cewa idan mutum ya zanto ba tauhidi tare da shi wannan in ba a ce da shi ba musulmi ba to ne imaninsa akwai rauni domin tauhidi shine mutum tauhidi shine musulmi mun kuma yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkanin komai ya yi ƙoƙarin nuna mana tauhidi misali in ka duba a cikin addu'o'inka na sallah za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin dasa maka tauhidi addu'ar da za ka yi ta shiga kasuwa annabi ya yi ƙoƙarin dasa maka tauhidi fitowarka gida annabi ya yi kokarin dasa maka tauhidi cikin addu'o'i idan ka koma cikin gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin addu'an da za ka yi wanda yake ita ke nuna tsantsa gurin tauhidi tsantsa a ka in ka koma an nuna mana irin addu'o'in da za ka yi wanda suke nuna tsantsa tsantsagwaron tauhidi daga mutum musulmi zuwa ga mahaliccinta subhanahu wata'ala a don haka satin da ya wuce mun tsaya inda mai littafi ke ce mana wala ilaha gairuhu babu wani abin bautawa koma bayan Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim sannan muka yi bayanin cewa kafirai ma sun tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wala in man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim sun tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah babban dalili aya ta nuna mana cewa kafirai idan suka shiga jirgin ruwa idan tsanani ya same su babu wanda suke komawa zuwa ga in ba Allah ba suna kiran Allah suna kiran Allah domin ya yaye musu wannan bala'i amma idan suka samu kansu cikin sauƙi da cikin ainihin lumana da yalwa sai kuma su koma suna tarayya da Allah a cikin bauta don haka wala ilaha ghairuhu babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah anan ne muka kwana to insha Allah yanzu za mu ci gaba qadimun bil ibtida Allah da ɗaɗɗe ne wa an talbatinu kai ne mai koyuwa falashe a dunaka babu wani abu mai koyo ka saboda gannai ba su ga diskin Allah subhanahu ta'ala amma kuma ayoyinsa na ƙudurarsa na iradarsa sun nuna cewa akwai Allah subhanahu ta'ala wannan balaraban kawai ya nuna mana haka balaraban ƙauye wata rana ya tafi cikin daji inda babu kowa ya zauna shi kadai ya kalli gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa sai ya ce to kaga idan ya zamana cewa tafin kafa yana nuni akan akwai mai wanda ya taka wannan wuri sannan kuma raƙumi yana nuna akwai ma'abucinsa shin wannan ba zai kasance dalili ba ne mai ƙarfi akan samuwan makaɗaici wanda yake shefi kowa iko in har ya zama na cewa in ka sawu ka san akwai wanda ya taka idan ka kalli rakumi ka san akwai mai akwai wanda ya ajiye shi to wanda in an kalli sama da ƙasa dalili ne babba akwai cewa akai makaɗaici guda ɗaya wanda yake shi ya buwayi kowa ya gagari kowa shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka qadimun Allah da dadde ne madda ta qadim ta zuwa a cikin alqur'ani wa id lam ta dubi fa sayquluna hadha ifqun qadim afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa waradahum an-nar wa bi'sa al-wirdu al-mardud don haka nan qadimun bil ibtida Allah da dadde ne ba shi da farko da'imun bilantiha dawwamamme ne ba shi da iyaka da ni da kai muna da iyakaci muna da ƙarshe misali an san farkon mu in an tambaye ka misali in ka tafi neman aiki ko neman wani wuri za a tambaye ka misali yaushe aka haife ka za ka ce lokaci kaza zuwa kaza da irin waɗannan ƙidayen ne kake iya gane cewa shekarunka yanzu kaza wa shamsa wal qamara bi husban Allah ya sanya dare ya sanya yini ya sanya rana domin ƙidaya to kirayen nan da su ne kake iya gane satutuka ka iya gane watanni ka iya gane shekaru har yanzu ka san kai shekarun ka nawa sannu kaɗan jim kaɗan kuma za a waye gari ka zama tarihi don kana da iyaka to Allah ba haka da radde ne ba shi da farko sannan kuma wanzaje ne dawwamamme ne ba shi da karshe la yafna Allah baya ƙarewa kullu shai'in, halikun illa wajha kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu nafsin dha'iqatul maut duk mai rai zai dandane mutuwa duk abin da ke sararin ƙasan nan da ka gani mai ƙarewa ne gaba ɗaya, amma Allah baya karewa ma indakum yanfa wa ma inda Allah ba wala yabidu Allah baya halaka a waye gari a ce ya mutu a kai ne kake da wannan sifa in aka ce bada yabidu baidan bayadan buyudan baidudatan halaka kai ne kake da wannan sifa da ni da kai don muna da iyaka In inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar in lokacin yayi sai a waye gari a ce baka nan ai akwai waɗanda ka ma kai su makabarta wani lokaci to yadda ka kai kai ma haka za a kai ka domin kana da iyaka kai mai halaka ne an san farkonka kuma la shakka kamar yadda kaga karshen wani kai ma sai an gana ka wannan sunna ce ta Allah cikin bayansa to amma shi Allah ba haka yake ba la yafna baya karewa wala yabidu Allah baya halaka wala yakunu illa ma yuridu ba wani abun da zai faru a doron kasar nan face abin da shi Allah ya zo shi yasa aqidar mu ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu karatun cewa Masha sha Allahu kana wa malam ya sha lam yakun abinda Allah ya so mai wakana ne sannan abinda Allah bai so ba ba zai wakana ba walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abinda ya so inna Allah yahkumu ma yurid faman yuridillahu an yahdiyahu irada يريد الله ليبين لكم إرادته ليجعل عليكم إرادة don haka duk abin da kaga ya faru da son Allah ne da nufinsa ne da yardansa shi yasa malamai ke mana bayanin irada ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah akwai mutanen da kuma Allah ya nufe su ya umurce su da imanin amma bai nufe su da imanin ba don haka ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam abin abinda Allah ya so shi ke faruwa wanda Allah bai so ba kuma ba zai faru ba wala ya kunu illa ma yuridu ba abinda zai faru face abinda Allah yake so wannan shine tauhidin da annabi ya karantar da Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka a ƙarshe ya kare yace da shi ka sani cewa duk abin da ya same ka dama can ba mai kuskure ka bane abin da kuma din kaga ya kuskure ka din dama ba zai same ka ba don haka abin da Allah ya so shi zai faru duk yadda ka yi kokari duk yadda ka faɗi ka tashi yadda kawo ka sauka yadda kai gabas kai yammaci domin tabbatar da abin da Allah bai yarda da shi ba ba zai tabbata ba sannan duk yadda ka kai guru ka kai mari ka kai ruwa rana ka ajiye domin ka tabbatar da ka domin ka hana abin da Allah ya yi nufin tabbatarsa ba zai hannu ba don dama an riga an rubuta zai tabbata kuma mai tabbatuwan ne don haka ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakunu wa la yakunu illa ma yuridu ba abin da zai faru face abin da Allah ya so la tablughu al-awha zabtuntuka ka yi zato irin ga yadda Allah yake mai kama kaza ne mai sifa ne kaza zato baya riskan irin yadda hakikanin Allah yake shi yasa a lokacin da kafirai suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in siblana rabbak ka gaya mana dangantakan ubangijin kai menene sa sai suratul ikhlas ta sauka suran tsarkakewa qul huwallahu ahad ka ce shi ne allah ɗaya a larabci in ka ce ahad ba shi da na biyu amma idan ka ce wahid na biyu na iya zuwa za ka ce wahidun isnani amma ahadun la saniya lahu ba shi da na biyu qul huwallahu ahad Allahu samad Allah shi ne ake nufin sa da bukatu kowa ke da bukata yana komawa ne zuwa ga Allah lam yalid Allah bai haifa ba walam yulad ba a haife shi ba walam ya lahu hukufuwan ahad ba shi da wani kini ba shi da tsara mutum ɗaya a cikin halittunsa a cikin bayansa a don haka kenan kun ga za mu fahimci cewa duk yadda zaton ya yi duk yadda ka yi ƙoƙarin siffanta Allah kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk yadda ka tsammani kai harsashe ka lissafa ka karanta Allah saɓanin haka ne amma kamar yadda muka yi bayani akwai sifofin da Allah ya tabbatar wa da kansa su shi yasa ibnu hammad yake cewa don mutumin da ya siffanta Allah da wata sifa ta irin bayansa wannan ya kafirta kuma sannan mutumin da ya ƙi tabbatar wa Allah abinda shi Allah ya tabbatar wa da kansa wannan ma ya kafirta amma zato ba zai iya gaya maka hakikanin Allah ba la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir gannai ba su iya riskan Allah amma shi Allah yana riskan ganne Allah shi ne mai ba da labarin abin da ya koyu sannan kuma ya san abin da ya bayyana wala tudrikul afham fahimta kace a fahimta ta ga yadda Allah yake a tunanina ga yadda yake a na? a duk yadda kai zato kai fahimta kai tunani ka lissafa ka karanta Allah sabanin tunaninka ne sabanin zattonka ne don kama da kaman shi babu sabanin irin ka mutum misali akwai wanda in ka tafi wani wurin za ka ga kamannin ma ya ɓace har kana tsammanin kai kaman wane kaman wane ba wane ba ne har la'alla ma saboda kamannin kana iya zuwa kamar sallama in ka zo ka ce ya haƙuri wallahi na ya tsammanin wane ne saboda kamannin ta ku ta kai kwarai ka yi haƙuri a ba shi ba ne allah ba haka ba ne kama da kaman shi babu wala al anam Allah bai yi kama da mutane ba wanda za a kamo a ce wai an samo wani mutum wanda wai shi ya yi kama da Allah babu shi ba cikin mutane ba ba cikin aljanu ba ba cikin mala'iku ba ba cikin dabbobi ba ba cikin abubuwan da ba su da rai ba ba wani abu da ya kama da Allah babu shi ba a cikin ayyukansa ba ba a cikin zatinsa ba ba a cikin ayyukansa ba amma da ni da kai mun yi kama da juna ko ba mu yi kamanni na fiska ba mun yi kama muna tarayya a wasu ayyuka misali ina gani gani na irin naka ne ina ji ji na irin naka ne domin abin da yasa gani na ya zama irin naka ji na ya zama irin naka akwai sautin da in yayi nisa ni da kai ba za mu iya jin komai ke faɗa ba sannan akwai hangen da in ya tsawaita da ni da kai ba za mu iya gane komai ne ba don haka da jina da naka duka iri ɗaya ne amma jin Allah ba irin namu bane ganinsa ba irin namu bane amma kaga ya ɗauki sifofinsa ci Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana koko ya kira wasu halittunsa da shi amma nasu ba kamar na Allah ba ne misali kamar alhel haƙuri Allah ya kira annabi Ismail da haƙuri misali ya kira shi da ilimi wa basharuhu bi gulamin alim fa basharnahu bi gulamin halim haƙuri laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun sifa ne na Allah عزيز عليكم آه، آه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صفة جيت أما كذا صفة متنبا كمن صفة الله بني السمع والبصر جيدا جني صفة جيت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura a can karshe yace sami'an basira Allah ya sanya shi mai ji mai gani amma jinka ganinka ba irin na Allah bane subhanahu wataala don haka Allah bai yi kama da mutum ba hayyun Allah rayayye ne la ya mutu baya mutuwa ta haka shi sa Allah ke gaya wa annabi alaihi salatu wata wakala alal hayyin labila la mutu yi dogaro a kan rayayye wanda yake baya mutuwa kai bacci ma baya yi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum rayayye ne tsayayye ne la ta'khudhuhu sinatun wala gangadi bai kama Allah bare a ce ya bacci shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci bai kamaci Allah ya bacci ba bacci sifa ce ta gajiya misali sifa ce irin tawa da taka sifa ce irin ta mutum mai rauni saboda bai yiwuwa in lafiyan ka kalau a ce ka kwashe kwanaki uku baka bacci ba ba zai yiwuwa don haka shi sa Allah ya siffanta kansa da tsayuwa da kuma rayuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum gashi na huwa al hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din Allah shine rayayye baya mutuwa kamar yadda kai kake mutuwa Ƙayyumun tsayayye ne la yanamu Allah baya bacci amma ni da kai misali da zaran goma ta yi kila sha daya ka gama kurewa kai in ma dai baka yi baccin ba da daddare la shakka za ka rama shi da rana sai an biyo ka saboda sifa ce ta gajiya ta kaskanci ta irin mutumin da yake ba shi da katabus Allah ya daura maka baka isa kuma ka ce ba za ka yi ba wannan hukunci ne na Allah khaliqun bila haja Allah ya halicce mu ba dan yana da bukatan mu ba abu ɗaya ne Allah ya halicce mu dan shi ya mana bayanin daga inda muke ya mana bayanin abinda muka zo mu yi ya mana bayanin inda za mu koma min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa aka halicce ku Cikinta za a mai da ku daga cikin ƙasan za a fidda ku wani karo daban amma ya mana bayanin abin da ya sa muka zo duniyar nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ba bukata yake ka ci da shi ba قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الله شي ke cewa ba a ci da shi don haka abinda Allah yake so da kai tsantsagwaro ka bauci Allah wa amur bi salati wastabir alaiha lanas nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa abin da ake so kenan ka bauci Allah yadda aka sa ka ka yi don wanda ya sa ka kuma ka yi don yadda ya sa ka din sifofin nan guda uku ka yadda an sa ka ka yi don wanda ya sa ka ka yi yadda aka sa ka din idan da za a samu saɓanin haka ba za a ce da kai kai aiki ba misali kamar ka kira mutum da ya maka gini shi da ka kira gini ya san kai ka kira shi za ka sa shi sannan ginin nan ga yadda kake so ya yi maka sannan kuma zai yi don kai ka ce ya yi inda za a samu sabani sai ka yi fada ka yi ka ce a ah, ni ba haka nace maka ba don haka ginin nan bai mini ba ko dai ka bar shi in nemo wanda ya iya ya ci gaba ko kuma ka rushe ka sake ka yi yadda ni nace ka yi ba haka yake faruwa ba to haka muke ka yadda Allah ne ya sa ka ka yi yadda ya sa ka kuma ka yi don shi Allah don shi ya sa ka don haka khaliqun bila haja Allah ya halicce mu ne ba don yana da bukatuwan mu ba domin hadisi ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin hadisul kudusi cikin abin da wa annabinsa wahayi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku na rayanku da matattunku sannan tsofaffinku da yaranku ɗanyinku da busassunku kowannenku ya taru a wuri guda ɗaya ya karanta mani bukatunsa Allah ba ni kaza Allah yi mun kaza Allah ka yi kaza kowanne a bashi bukatunsa Allah ya ce wannan ba zai rage wani abu daga cikin mulki na ba hasali ma an nabai wa kowa zai zanto kamar yadda kake sanya allura a cikin rafi ne abinda ka ɗauko in ka ɗauko ta shine Allah ya baku a cikin mulkinsa hakan nan kuma da dukkan ku za ku taru ku bayina aljanunku da mutanenku sannan tsofaffinku da yaranku na rayanku da matattunku waɗanda kuma busassunku ma da ainihin wato ɗanyinku masu lafiya da marasu shi kowa ya tattaru ya ce ba zai bauci Allah ba ya kafirta wannan ba zai rage Allah ba a cikin mulkinsa baiwa don haka kenan za ka gane akwai bambanci tsakanin mulki irin na Allah da na mutum ya misali shugaban kasa da duk mutane za su ki masa biyayya da hankalinsa sai tashi gabansa ya fadi domin kasa ba a mulkinta in ba mutane sannan kuma mutanen bai yiwuwa a mulke su in mu zaman lafiya to amma Allah ba haka bane idan da misali kowa ya ce shi ba zai yi addinin ba ya bijire ya kafirta wallahi wannan ba zai rage Allah da komai ba hasali kai ne ma zaka cutu man amila salihan fali nafsi wa man asaa wanda ya aikata aikin alkhairi kansa yawa ba wani ba wanda ya aikata sharri kansa yawa ba wani ba domin yi wani yi wa kai ji hausawa in kai wa wani alkhairi kanka zai dawo in ka kulla wani sharri kanka zai dawo to in ka zauna kai alkhairin ma kai don kanka kanka zai koma in kuma ka ce a'a ni yanzu bari na ɗauki matsayi na ɗauki mataki bari dinga sharri ba kowa zai amfano da sharrin ko kuma ya koma ban ba kanka ba ana fata muna fahimta khaliqun bila haja Allah shine yayi halitta ba dan yana da bukatan abin da ya halitta ba raziqun Allah shine yake azurta mu bila mu'na ba tare da wahala ba misali masu hikima suna cewa walau su ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u duk yadda arziki ya kai ya gawurta ya bunƙasa yau da gobe sai Allah akwai gajiya amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke baka arziki ba tare da ya koka ba wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa musawdaha babban abin da zai tabbatar maka da haka yau kai kayi sallah akwai wanda baya sallah ya fi ka dukiya kuma la Allah har ka mutu ba za ka yi dukiyarsa ba da a ce Allah yana azurta mutane don halayyansu ne da bai azurtar da kafiri ba sannan kuma da a ce misali Allah yana shan wahala wurin bai wa mutane arziki to da sai an waye gari duk duniya wata ran sabin abin da za a ci amma wa tilkal ayyamu ha bainan nas Allah ya yi alkawarin cewa tare da tsanani akwai sauki tare da lafiya akwai rashin lafiya tare da rayuwa akwai mutuwa tare da ƙarfi akwai rauni tare da samartaka akwai tsufa don haka sai ana jujjuya maka rayuwar domin ka san akwai Allah yau kana da shi gobe sai a hana ka yau kana da lafiya gobe sai a sa maka cuta yau kana raye ma gobe sai a ce an waye gari ka mutu wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala ba wanda ke da wannan ba Allah ba to yau inda a ce yana shan wahala wurin ba da arziki ga mutane to da shi kenan da za a wayi gari duk duniya an rasa abin da za a ci amma ba haka ba ne ana cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana mashi abin da zai ci Allah yana ba mutane arziki ba tare da wahala ba mumitun bila makafa Allah shi ke kashe mutane ba wai don yana jin tsoronsu ba yadda ne bayani akwai isti'ara Allah yakan ɗauki sifansa ya kira wani mutum da irin ta ba don wai sifan wannan mutum irin ta Allah ba ce misali kamar fir'auna an ce na na wa yastahayi yana yayyanka 'ya'yayanku maza sannan yana raya mata rayawar fir'auna daga mata shin kamar ta Allah ce ba zai yiwu ba mumitun Allah shi ke kashe mutane bila makafa ba dan wai yana jin tsoron su ba misali in ka duba kamar da mulki ke gudana yau in ina jin tsoro kai kana iya kawo mana cikas a cikin mulki na sai in ce bari in tashe ka aiki wannan abu ne mai sauki a wurin masu mulki yakan faru amma Allah bai taba ansan rayuwar wani mutum don wannan mutum ya kasance barazana a wurin shi ba babu shi don mutumin da kaga an ɗauki ransa ajalinsa ne ya yi dama tun a cikin cikinsa an rubuta masa abubuwa guda hudu arzikinsa aikinsa rayuwarsa sannan ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne ba a faɗa masa kafin lokacinsa ba a ɗaga masa ƙafa don malintansa ko sarautansa ko mulkinsa a ba a yi 'yan takamanka malinta wasu a cikin malintan su rasu in takamanka mulki wani akan mulkin ya mutu in takamanka shugabanci wani yana kan kujerarsa ya faɗi don haka duk mutumin da kaga Allah ya anshe shi ba wai don ya zama threat wai matsala ba ne? ko ko barazana ne ga Allah muna fahimta ba isun bila mashakka Allah shi ke tada mutane ba tare da wahala ba domin wanda ya halitta kama ba bada akumta odo. wanda ya halitta ba tare da ya ga halittar nan a wurin wani ba shin ta da halittar nan ne zai gagare shi ko zai ba shi wahala kamar misali ne kai ka zauna allah ya baka fasaha ka kirkiri redo ka yi shi ya yi aiki ya tashi ya biya bukatan wanda yake sauraransa shin kirkirar rediyon ne ke da wahala ko ko gyaransa ba ya lalace ana ji kirkira ne ke da wahala ba gyara ba to haka halitta take a antum ashaddu khalqan amis sama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها كوني كوكي da wahalan halitta ko ko da kasa ba ku da wani wahala ta halitta saboda in ka duba duk irin halittar da Allah ya maka ba ka kai girman sama ba sama a yau duk irin yadda mutum ya karanci architect ɗinsa ya zama injiniya bai yiwuwa a ce ya tare ginin sama ba ginshiki babu shi in ku akwai shi a kawo mu gani ce ya taza gidan sama a sama mu gan shi a sama bai sa mashi ginshiki ba mu ga irin wannan akida din mu waye shi mu gansa ba za ka same shi ba amma ga sama ina ginshikanta suke baka sani ba ta taba rubutowa ba taba ba ba kuma za ta rubuto din ba sai in ajalin ta yayi don ita ma tana da iyaka wa futihatis sama'u fa kanat tana da lokaci ita ma in lokacin ta yayi to ita ma za a buɗe ta sannan kuma in lokacin ƙasa ya ita ma za a shafe ta gaba ɗaya wasu yiratil jibalu fakanat saraba sai lokaci yayi don haka Allah subhanahu ta'ala shi ke rayawa ba tare da jin tsoro ba shi ne yake tadarwa ba tare da shan wahala ba ma la bi sifatihi qadiman Allah dai bai gushe ba da sifofinsa a daɗe ke dama da sifofinsa qabla khalqihi gabanin yayi halitta ma'ana ba wai sai da Allah bane ya halitta za a ce da shi mai rayarwa a'a dama shi mai rayarwa ne kafin ya halicci mutane ba wai sai da ya ɗauki ran mutane bane za a ce da shi mai ɗauka ne koko mai kashewa a'a dama can sifansa tana nan tare da shi tana nan wasu mutane sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun zo ne ka karantar da mu fiƙi a cikin addini ka gaya mana farkon al'amarin nan yaya yake annabi ya ce da su alaihi salatu wasalam kana allahu walam yakun shay'un qablahu allah ya kasance ba wani abu da ya gabaci allah a wata riwaya kanallahu allahu ya lam yakun shay'un ma'ahu allah ya kasance ba wani abu tare da allah a cikin mulkinsa a wata riwaya kan allahu wa lam yakun shay'un ghairuhu allah ya kasance ba wani abu wanda ya kasance in ba allah ba sannan wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah ya kasance akan ruwa Allah ya rubuta komai kafin ya faru da shekaru dubu hamsin kafin a halicci ainihin sama da kasa ba an za da an tsara komai an rubuta komai kaza zai faru kaza ba zai faru ba da shekaru dubu hamsin an riga an tsara waɗannan abubuwa kafin abin da yake faruwa ka kansa a yanzu muna fahimta don haka ma zala bi sifatihi qadiman Allah bai gushe ba dama a daɗe ke da sifofinsa kabla kalki kafin ma ya halitta yana nan da sifofinsa ba kamar yadda mu'tazilawa suke cewa ba cewa wai Allah subhanahu wataala ma'azallah wai bai san abu ba sai lokacin da yake faruwa kaga wannan jingina abi ne ga Allah subhanahu wataala kamar ni misali na baro na. yanzu ban san abin da ke faru a cikin gidana ba sai in na koma a ce mani wane ya zo wane bai zo ba kai ma yanzu da kake kabaro gidanka baka san abin da ke faru ba gidanka ba ma gidanka ba yanzu a nan a zaune ni ban san abin da ke cikin aljihunka ba kai ma baka san abin da ke cikin aljihuna ba a yanzu a zaune babu wanda ya san wannan sai Allah ana fahimta don haka idan ya zama na cewa a tabi'a irin ta bil'adama idan ba ka da kai yanzu kai sai a kira ka da wannan suna amma shi allah ba haka bane misali in baka da mata hausawa suna ce da kai wane ne gwauro amma idan kai aure sai a ce da kai yanzu ka zama mai mai mata idan ya zanto ka samu haihuwa za a ce da ko ango amma angon wa karni saboda ana baka sifofi daban-daban in misali gida ne baka da shi ka mallaki gida sai a ce eh yanzu misali malam ya zama mai gida saboda ka samu wani suna sabo wanda da baka da shi amma Allah ba haka bane an fahimta sunan Allah dama yana nan tare da shi tun kafin abin da zai wakane wakana Allah ya kasance da sifofinsa sabanin ni da kai abin da ba ni da shi in na samu sai a mani ya lakabi da wannan ba ce malam mai kaza an fahimta abin da ba ka da shi kai sai a ce malam mai kaza misali mai aiki a wurin kaza wanda yake da ba ka da shi amma Allah ba haka bane lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi Allah bai karu da wani abu ba wanda yake saboda halittar mutane ne yanzu ya karu da shi wanda da bai da shi a babu ana fahimta hausan kuwa ma'ana Allah bai ƙaru da wani abu da ya yi wa mutane ba bayan ya halicce su wanda da bai da shi a yadda yake haka yake ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah dama can duk yadda ka gani da irin sifofinsa da irin kudurarsa da irin iradarsa buwayarsa gawurtarsa Allah yana nan da wannan sifofi nasa ba wai sai da ya halitta mu bane sannan ya karu da wani abu wanda da bai da shi a ba haka bane wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yadda Allah ya kasance a dade da sifofinsa gabanin mu a same mu kazalika hakan nan la yazalu alaiha abadiyan ba zai gushe ba akan wannan sifofi nasa har abada misali a cikin mu ai ka san su sukan ce wai ba a kammala wa mutum halitta sai ya mutu haka ne a lokacin da allah ya halicce ka ya halice ka da ganinka ya halicce ka da jinka da haƙoranka da komai naka hannuwanka biyu ƙafafuwanka biyu ya yi ka da lafiya amma a lokaci drastically kaɗan kaɗan kaɗan za a kai wani level ka rasa haƙora kaga kai sifofinka ba masu tabbata ba ne za a kai wani stage ganin ka baka ji sosai a kunnuwanka saboda girma ya kama ka za a kai wani stage nesa ta zo kusa baka iya ganin abu na nesa sai in ya zo kusa ashe kenan kaga sifofin da aka halicce ka a kansu yanzu kai baka tabbata a kansu ba har ma in abun tafiya ta yi tafiya misali kana iya ganin wanda ga cikin misali da lafiyan shi kalau amma as a result of hadari da ya yi misali ya rasa kafa ko ya rasa hannu ko ya zama da saboda buguwa a kansa ya zama yana da matsala mentality a kansa kaga ashe kenan kai sifofinka da aka halitta ka a kansu ba za ka tabbata a kansu ba har abada domin kana tafiya ne kana raguwa kai hatta test din abinci da kake ci misali idan ka ba arba'in baya irin yadda kake cin abincinka ka ji sara daɗi ba kamar matashi ba ne ɗan shekara talatin bilo ƙasa ba ba za ku daidaita ba saboda kai ka misali sun samu rauni gas ɗin bakinka ya canza duk komai naka yadda za ka yi aikin ƙarfi ba zai kai irin na ɗan shekaru talatin zuwa ƙasa ba ba za ku daidaita ba ashe kenan kun ga mai sifa wanda yake tabbata a kan sifan da can yana kan sifan halittar mutane bai sa ya karu da wani abu wanda da bai da shi ba sannan kuma sifofinsa bayan ya halicci mutane yadda yake hakan zai kasance ba mai wannan sifa in ba Allah ba in ka duba kanka kai yanzu akwai bambanci ka da da misali da an halice ka ne ka fado sai an murgina ka sai a kwantar da kai a taya ka zo ka iya rarrafe yanzu ka zo kana tsayawa yanzu ka zo kana iya tafiya to kaɗan kaɗan kuma sai ka ji wani zubin kila kana da matsala Allah a ce maka kidney problem a ce liver, misali a ce sefa a ce kaza ashe kenan wannan dalili ne akan sifofinmu da allah ya yi mana ba za mu tabbata akan ta ba suna caccanzawa har ma misali in ka je wa likita sai ya ce maka misali eh ai jininka ne ya hau saboda girman shekaru da yawan shekaru wasu veins da ke cikin jikinka duk sun zama chopped up sun tare ba su iya pumping jini yadda ya kamata saboda sakamakon wannan da yawan shekaru jiyojin nan sun gaji da aiki ba su iya harba jini don haka shi sa jinin ka yake hawa kaga ashe dalili ne akan sifan ka ba za ta tabbata ba amma na Allah ba haka bane muna fahimta laisa ba da khalqil khalq ba wai bayan Allah ya halitta abin da ya halitta ba ne na aljanu da mutane da mala'iku istafada ismal ya amfana koko ya samo sunan mai halitta ba a dama kafin ya ya halitta sunan shi mai halitta bayan ya yi halittan sunan shi mai halitta ba wai sai da ya yi halittan ba ne za a ce yanzu shi ne mai halitta ba in ka ce haka ma'ana ka jingina na ƙasa da kuma aibi zuwa ga Allah saboda kamar kana so ka yi bayanin da allah bai iya halitta ba ko ko baya halitta amma yanzu ne saboda tafiya da ainihin shekaru misali da yawan zamani allah ya fara halitta wannan magana in kai ka jingina na kasu ga allah don haka allah mai halitta ne kafin ya yi halittan sannan bayan ya yi halittan mai halitta ne yana kan halittan kuma sunan shi mai halitta ba wai sai da ya fara halitta za a ce da shi mai halitta ba ana fahimta wala bi ihdasil bariyya in an ce bariya halitta mutane ula'ika hum khairul bariya ula'ika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi alkhairin mutane waɗancan su ne mafi sharrin halitta wala bi ihdasil bariya ba wai da kirkiran halittan mutane bane istafada smal bari ya samu sunan mai halitta wato malam yana daɗa jaddada maka wancan magana ta farko kar ka kuskura ka ce wai eh ai da Allah baya halitta don haka sunan shi ba mai halitta ba sai da ya fara halitta za a ce da shi mai halitta a kafin yayi halittan dama sunan shi mai halitta bayan yayi halittan mai halitta yake yana kan halittan sunan shi mai halitta ana fahimta wala bi ihdasil bariya ba wai da ainihin halittan mutane bane استفاد اسم الباري يسا مسونا مهالتا آه. له معنى الربوبية الله شيني يكيد معنى تعلن تكاشيني الله لو كان معه آلهة كما تقولون وكما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا رواية guda biyu ashe kenan kun ga Allah subhanahu ta'ala shi ne yake da ma'anar rububiyya halitta shi yake da ita in ka duba fir'auna ya san wannan magana a lokacin da annabi Musa ya ce fa farantu minkum lamma khiftukum fa wahaba rabbi hukman waje ja'alani min musan. da ya gama ya gama sai ce to wa ma rabbul wane ne ubangijin halitta in ji fir'auna ashe ya sa akwai halitta a can kuma wa qala fir'aunu ya hama blili sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi ashe ya sa akwai Allah don haka lahu ma'anar rububiyya Allah shine yake da ma'ana ta allantaka ba wani Allah sai Allah Harta ta'lamu lahu babu wala marbu ba shi ba ne wanda za a ce ana shugabancinsa ba a allah shi yake shugabanci shi ne mai mulki shi ne mai caccanzawa shi ne mai gudanar da duk al'amarin da ka gansa a yadda ka gansa allah nake gudanar da shi ba wai shi ake jagoranci ba wa ma'anar khalid allah shi ke da ma'anan halitta shi ne yake da ma'anan mahalicci wala makhluk ba abin da aka halitta ba mu nan za a ce da mu makhluk waɗanda aka halitta za a ce da mu marbu amma Allah za mu ce da shi shine rab za mu ce da shi shine khaliq ba za mu kawo kishi haka ba mu ce shi ake jagoranci shi ne ake tsara masa yadda zai yi ba za mu ce da shi a'a shi ne aka halitta ba a'a shi ne ya halitta mu ne aka halitta shi ne shugaba mu ne bayansa shi ne mai mulki mu ne ake mulka shi ke tsarawa mu ne muke bin abin da allah ya so ya tsara mana ba wani mutum a doron ƙasa duk yadda ga wurtarsa ta kai wanda za a ce yana da sifofi na Allah babu shi kowane ne babu shi muna fahimta don haka lahu ma'ana rububiyya Allah shi ke da ma'anan allantaka wala marbu ba shi ake shugabanci ba wa ma'anar khalid, Allah shi ke da ma'anan mahalicci mai halitta wala makhluk ba shi ne ake halittawa ba to ina ga insha Allah a nan ne ya kamata mu dasa aya saboda minti talatin dinmu ya cika idan allah ya kai mu sabtul qadim sati na gaba za mu tashi cikin ci gaba da bayanai na abin da girman allah subhanahu ta'ala wanda mai littafi yake kokarin ya nuna mana wanda ya zama dole ne mutum ya rike tauhidi ya rike duk mutumin da ya rasa tauhidi cikin musulmi ba za a ce da shi musuluncinsa ya cika ba don haka sai mu yi kokari ba wai mu tsaya mu ji karatu kaɗai da kunne ba a'a mu yi ƙoƙarin aikata abin da karatun ya karantar da mu za mu dasa aya nan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am to abin nan makaruhi ne a wurin malamai amma akwai malaman da suke gani babu laifi amma abin da mai akhtawul musallin ya kawo arka an karhanta akwai wanda suke ganin ma ya haramta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ɗaki wani lokaci ya ga labilansa wanda na na aisha radiyallahu ta'ala na ta sanya akwai alamomi na hotuna a jiki annabi alaihi sallallahu ya nuna bacin ransa ya umurce ta kuma da cire wannan abu don haka sai suka kafa hujja akan cewa makaruhi ne a wurin wasu malamai a yi sallah a ɗakin da akwai hoto wasu ma kuma saddan lizzari'a suka ce haramun ne wallahu a'lam Ba gaskiya ba ne. bane har kullum abin da muke magana masu hikima suna cewa in sahafi fika al-aqlu fakrah ya akhi qawlan yuqalu bila dalilin muhkami maganganu ne annabi alaihi salatu wassalam mu mun fi su san annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da zai nuna son ka ga annabi shine kai koyi da abin da ya kawo gido ihu bige-bige kaɗe-kaɗe ba shi bane son annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana raye annabi alaihi salam da ya hana wannan abubuwa misali ka je ka ihu ka yi kaɗe-kaɗe ka cashe ka watse ka batse har ma an ce wai ka gani wai da sunan sa annabi amma kuma abin da shi annabi yake kai ba ka kansu ina kauna a wurin nan babu kauna a kenan kaga mutumin da yake kokarin bin annabin alaihi salatu salam ba ta hanyar bidiya ba ta hanyar yadda shi ya ce a yi din kuma aka ga yayi kuma an samu din yayi wannan shi ya fi ka son annabi magana da suke cewa annabi shine awwalul khaliqa wannan hadisin bai inganta ba malamai na farko da can sun da'afa wannan hadisi da yake bayanin cewa annabi shi shine awwalul khaliqa saboda an samu hadisai sun yi bayanin cewa ga al'arshi yana nan ga alkalami har ma aka zo aka yi sa'in sa tsakanin malamai saboda hadisan sun zo su biyu wannan hadisi yake nuna cewa al'arshi yana nan wannan kuma ya nuna cewa alkalami shi ya gabata sai wasu malamai suke gani cewa alkalami shi ne halitta ta farko da aka halitta kafin kowa da komai wasu ke ga a'a al'arshi ne farkon halitta kafin kowa da komai saboda dukkanin waɗannan maganganu akwai hadisi amma wancan ba wani hadisi da ya tabbatar da shi والله أعلم